ruwar annabi isa alaihi salatu salam na da shekaru shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu aliyu na abi talib masallacin da ke cikin unguwar koko a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da karatun eh, tafsirar alƙur'ani mai girma da wa'azantarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatan Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu sa'annan ya karɓi mu da sallolin mu da sauran ibadojinmu ya biya muna dukkanin bukatunmu sannan ya tsare garuruwanmu daga waɗanda suke bin mu da shafi da zan duk wanda ke bin mu da shari ya mai kamar yadda ya yi ma sabon fil to muna bayani game da yinin kiyama jiya ko da yake akwai tambaya wadda mai tambayar ya matsa tambayar abin ya faru ne gare shi tabbas yana da mata biyu uwar gida da kuma amarya sai suka samu saɓani da uwar gida ya fita fusace da ya tashi sai ya tura saki ta waya wajen ya tura mu uwar gida sai ya tura mu amarya shi menene hukuncin sakin ya rubuta lambar waya sai na kira shi na ce ya rubuta sakin na sake ki ya rubuta kuro domin akwai wasu abubuwa guda uku waɗanda da gaske ko da wasa ko da ƙaƙa sun auku jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun da gaska kake yi ka kira matarka kace na sake ki ta saku da wasa kake yi ka kira matarka kace na sake ki ta saku to shine ya tura ma amarya saki sai na tambaye shi ce to me ka rubuta sai rubuta ni wane ne. na sake ki wanci nace wance din nan shine suna amarya yake ba shine suna amarya ba nace don haka amarya ba ta saku ba tun dai ba sunan ce rubuta ba sannan amaryar ta isa da saƙon zuwa ga uwar gidan ta tura ga uwar gidan saƙon ya ce a ba ta tura ba ya ce daga baya ya dawo ya ji kuma ya fasa sai bai sai ya wayar amaryar ya goge saƙon ya goge saƙon cikin wayar shi ce ita ma uwar gidanmu ta sako ba domin ko da ka rubuta mu mace saki saki bai yi ba sai in saƙon ya isa gare ta to tun da sako bai isa gare ta yau bata sako ba don haka matanka da amarya da uwar gida ba wadda ta sako Allah ya tsara gobe maza a rika kulawa a rika haƙuri mata suna da ƙarancin hankali ku rika samun tafsirin suratul ahzab ku ji yadda aka yi a gida annabi mata annabi su ne ummuhatul mu'minin kujiyar da aka yi da su aka kai aka komo da su kujiyar da suka tsara annabi suka ci ya rasulallahi ka zan kai ya adalci cikin matanka wa ya fi annabi adalci da kai ne ka faɗi haka da kayan da, kaci annabi ya adalci kayan da kuma zagi ne ga annabi in ka faɗi haka in muna na iyaka mu buge mu taushe mu yanki to amma mata annabi ne kuma karantar ce Allah ke yi ko? to kaga wannan hukuncin bai hau kansu ba wannan ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu kuma wannan ya ce 'yan bindiga suka shiga garinsu da rana ga azumi ya suna jin ƙarar bindigogi da can bayan gari sai suka ga cewa yanzu ba makawa ba su da makaman da za su iya fuskanta su sai gudu da haka sai suka yi ishihaji suka ɗauki kokunan ruwa suka sha suka cika cikin sanin suka sheƙa bayan sun sheƙa a ba garin ne ba 'yan farauta ne shi ya hukunci sai suka dawo ya hukuncin lamarinsu to ɗanan za su ranka azumi ne domin ba za ka tsaya kashe ka ba ko wanda ya zo neman rayuwar ka kawai ka an zo neman rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makako ya gudu ya bar gari ya yi garin madina sahabbai shi dama ya tura su je garin madina bayan garin madina ya ce wallahi makka ce mafi soyuwa ƙasa bisa doron ƙasa gare ni ban so barin ki ba sannan ya kama hanya ya gudu a shekara ana gudu ko a garin da za a kashe ka amma idan ya zo kwace dukiyarka sai aka ce ka tsaya ya buga ka buga ya buga ka buga kai training ya zai in ka buga sai ya fara goma bai sai inda kai ne yake ba kai training idan da ka same shi ka same shi nan hadi nan tsakanin hanci yan ko ko ko ka buge mai anta kamar yadda wani mawaƙi ke faɗi ka wuya ko ko anta yan ka ƙato yana kwaɗin laka to ka yi mai haka in ya kashe kaman kutilar duna maluhu annabi ya ce mi fa huwa shahidun kai ka riga ka yi shahada gobe kiyama kana cike a kuna sabe kuna certificate kawai za a baka na aljanna an gane wannan ta sai ci gaba da karatunmu muna bayani akan yinin kiyama Allah madaukakin sarki ya ba da dama idan akwai mai gudu ya gudu idan akwai mai ɓuya ya ɓuya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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiye kitabahu bi yaminihi to a wannan lokacin ne za a yi za a yi hisabi ai awon ayyuka za a baiwa kowa littafin aikin da ya aikata ko domin a auna aiki ne a ga abin da yake jiki shin aikin kwarai ya fi rinjaye ko kuma Muna na ayyukan da ya yi su suka fi rinjaye domin babu ɗaya daga cikin mafaci yana taɓa ma'alla. kuma akwai mala'iku waɗanda suna nan suna rikodin tufa amma wani uke kitabu wanda duk aka bai wa littafin shi biya minihi da hannun shi na dama ya zamanta lokacin ba da littafi aka ce alaramma miƙa hannu ya miƙo aka miƙa nishi da hannun dama dama kaga ne, rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ƙujibu hukiyan munko damantawa yana burge annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan komai zai dama yake ko agogo za ka sa hannun dama an fahimta duk da aski za a yi aka ce a fara aski gefen dama sannan a aski gefen hagu haka aka yi ma'annabi lokacin da aka yi hajjin bankwana da aka yi mishi aski mai aski ya aski gefen dama sai ya miƙa ma tsalha ya aski gefen hagu sannan aka miƙa ma un musulayin to kun ga gefen dama ake ke fara ko yankan farce ake yanka yankan akaifa mu hausawa mu ci akaifa su kuma gwarawan kano da sauran sai su ce farce yankan farce ai a gunce farcen koko to da dama ake farawa ko dama babban farci zuwa ga ƙarami shi kuma hagu ƙarami zuwa ga babba haka ake yi annabi ya karantar da mu komi kana kana kana kana nabiyukum allamakum kullu shay'in hatta al-qira'a ko haka yahudawa suka tambayi wani sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn al-islam salman al-khair al-faris yace ajal yace na'am haka ne ya karanta shemu har yanda muke shiga ban ɗaki ya karanta mu to anan wanda duk aka bai wa littafin shi ta hannun dama ko ya kulu, sai ya rika cewa ha'u muku kitabiya sai ce ya ku jama'a ku zo ku karanta littafina. ku zo ku zo ku zo ku karanta littafina. zai rika gayyatar mutane kamar wanda makaranta ne ya samu result mai kyau ya duba ya ga a flat sai ka ga ya zo baki har da kunne ko yana ta dariya ya gamu da kai sai mika ma takarda ya cewa da bibiyar result na zo karanta ka gani kaga shi gayyata yake ina masu karatu su zo su karanta su ga 'ya'yan abin kirki ko ya ce ni zanantu an ne mulaƙin hisabiya ya ce lalle ni na tabbatar da cewa zan haɗu da wannan hisabin nawa saboda a duniya banda aiki sai sallah azumi da sauran ayyuka na alkhairi sannan ga yawan sadaka mun sanar cewa yawan sadaka yana hure kushe Allah ko sannan yawan sadaka yana sa albarka rayuwa wanda dukkan ba zai maka addu'a yake Allah ya saka da alkhairi ga wanda yana ƙara albarka ga rayuwa to lokacin zai yake kiran mutane yana hudin inni zanantu an yi mulaƙin hisabiya Allah maɗaukin sarki ya ce fahuwa fi ikikin radiya to shi wannan yana cikin rayuwa wadda take yardar da wannan yini zai samu aljanna babu shakka sai dai aljannonin su ma mataki-mataki ne ko? an fifita wata akan wata wata aljanna ta fi wata shi musulunci komi mataki-mataki ne duk da imani wani ya fi wani ko? manzanni ma wani ya fi wani algala maɗauki sarki ke cewa tilkar rasulu faddar na tilkar rasulu faddar na ba'adahun ala ba'ad minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سوكاغا الله مدفكين تركيا تلك وإن كان فضلنا بعضهم على mun fifita ɓangaren su akan ɓangare babu wani manzo ko annabi wanda ya kai daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya kai daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga annabi muhammad sai annabi ibrahim daga annabi ibrahim sai annabi musa daga annabi Musa sai annabi Nuhu na annabi Isa alaihi salatu wassalam duk da yake akwai sabanin malamai amma dai na farko da na biyu din nan da na uku su babu sabani annabi Muhammad annabi Ibrahim da kuma annabi Musa. To kaga gashi yana ta kiran mutane a zo a karanta littafi ne saboda ne saboda ya yi abin kirki ko sannan gashi cikin rayuwa wadda take yardadda Allah ya yarda da abin da ya aikata don haka an ba shi sakamako ne da hannun dama fi jannatin aliya a cikin aljanna wadda take maɗaukakiya wa ha daniya wadda 'ya'yan itacenta kusa-kusa suke ba irin ta nan duniya ba ko wadda wasu 'ya'yan itace sai an sai ƙololuwa in ma ka kuce ka faɗo wanda nan tsara ta kare ko wani kuma ya karye wani kuma ya samu wani rauni kan ƙutsufu hadaniya 'ya'yan itacenta kusa-kusa suke kana kwance ƙarƙashin inuwan mangoro kana ganin mangoron kokarin yake ya shiga bakin kama da kai ne duka babu wanda yake nesa mangoron zai matsa kai ne ya mai da kai ne ya zo ya kafa kai ne ga akwai yara waɗanda suke cike aljanna waɗanda wasu ka ce ɗiyan musulmi ne waɗanda suka mutu ba su balar ba wasu malamai suka ce ha ba su ba ne to waɗannan za su zo da wannan kofin su aza maka gabaki kana sha wanda wallahi duk duniya babu abin da ya su. duk wani daɗi da za ka ji duniya a baka shekara dubu na jin daɗi mai kai kurbi guda نوين اجت مدينه الجنه با كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah madaukakin sarki yace kulu washrabu yace idan sun shiga aljanna za a ce musu zo ku ci ku sha kulu ku ci washrabu sa'annan ne su sha komai kuka gani hani'an bima aslabtum fil ayyamil ahqaliya saboda abinda kuka aikata a kwanaki waɗanda suka shuɗe na rayuwar duniya don haka ku ci abin da duk kuke son ku ci a cikin aljanna ko bisa ga yalwa babu takurawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin itaciyar aljanna akwai shajaratul khuldi ita ce yan aljanna za su yi ma rugogowa don da kaci da gare ta baka komai ta aljanna shi ke da kai ka tabbata yake da ƙwararren doki yana iya gudu cikin inuwar ta shekara 500 bai zagayo ta ba a samu da ƙwararren doki irin argentina din nan ko wanda ko ga sukuwa ba a sa su irin wannan dokin in an same shi an suka na shi ciki inuwarta ya zagayo yana shekara ɗari biyar bai zagayo ta ba la haula wala quwwata illa billah to kun ji bangaren cikin ashabul yamin waɗanda suka yi aiki na ƙwarai musamman suna ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da mu cewa ita sadaka yake inna ha hijabu minan nari hijabi ce daga wuta limani sabaha ga wanda yayi ta don Allah yabtagi biha wajhallahi azza wa jalla ya zamanto yana neman yarda Allah ne kawai yayi ta ba ya yi a cewa ne ya bayar ba a ya ba su wani wani ma ba yake yi ko a wani hadisi ya ce maminkun babu ɗaya daga cikinku illa sai yi kallin muhu rabbuhu face sai ubangijin shi ya yi mishi magana gashi yana magana da Allah ba tare da tafinta ba laita bai na hutar jima'a babu mai fassara a tsakaninsu fayyar zuru mana minhu fala yara illa ma ƙaddama, ya diba daman shi ga babu abin da yake daman shi face ayyukan da ya gabatar وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما ما قدم يدوب حقوش يقباب أبند يكي غريفة في أبند يقباتر ونزيق من يمن يندور Ya duba a بين يديه يدوب Yara, فلا يرى إلا النار komai sai wuta. ga wutar tana ƙugi ga mala'iki biliyan 4 da miliyan ɗari suna rike da ita ta fisga sunan ta fisga sunan sannan ga ta tana kuka tana kai ƙara wajen Allah tana ya rabbi a kada ba a ji ba a ban ya Allah ɓangare na na nan na kuna ɓangare annabi yake tufattakun nara ku kare kanku daga shiga wuta walau bi shakka tamratin koda koda tsagen da bino ne ko tsagen da bino ne ka yi umhani da shi ka kare kanka daga shiga wuta don haka abincin da ake na ramadana gidanka samu wani talaka wanda bai da gata bai da inda zai samu abin da zai ci a sa mai abinci a sa mai kwano ɗaya ana ba shi yana ci ko da ku na buɗe baki ne ko sahuro in kana da hali kuma raba motocin shinkafa kai gwargwadon halinka wani ma naira ɗari gare ka ɗauka ba shi wani naira hamsin ne gare ka ɗauka ba shi wallahi za ka gasa ka bakora ranar tashin kiyama don haka fa amma man otiya kitaba hudiya ne bishi eh, malihi su kowa wa amma أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه Allah maɗaukacin zarki yake shi ko wanda aka baiwa littafin shi bishi malihi da hannun shi na hagu a wani wuri aka ce min wara izaharihi ko ta bayan bayan shi aka miƙa mishi littafin hannun hagu ne za a mirɗe a sauka shi da cikin shi a fitar ta baya sai a miƙa mishi littafin sai dawo da shi la haula wala quwwata illa billah fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ce ya kai tuna ina ma a ce ba ba da littafi na ba ya kai tuna ina ma a ce har yanzu jira nake yi ba ba da littafi na ba sannan idan mutane suka zo suna tambaya wanda aka ba littafi ta hannun dama ya zuwa da ka ganawa kai ina naka sai ce lan uta kitabi ba ba littafi na ba har yanzu ko a makaranta haka ake yi ko da za ka ji yake ce salatu 101 da Samtu Otu, da sadakatul jariya 304 result ɗinsu ba a gama market ɗin shi ba sadaqatun jariyatun an bada sadaqatun jariya sadaqatun jariyatun sadaqa wanda take mai gudana tana gudana bayan mutuwarka sai ce ya kai ciuna ina ma a ce ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabi a yanzu ban san menene hisabi na kuma alhali ya sani da ganin littafin ga hannun hagu ya san wuta aka yi amma shi koyaushe wanda yake cikin hasara bai ɗebe tsammani za ka gani yana ganin ila dai yadda ya ga annabi na kai da komo annabi ya cece shi daga cikin musulmi fa domin a wannan yana annabi zai rika kai da komo kamar yadda lauya ke yi a cikin kotu yana ya Allah wannan sabon da ya yi ya aikata shi ne saboda rashin sani ko kuma ya Allah ai ka ta wuce kai mai asaba ya Allah ya ce to na yafe mai annabi zai sa a yafe ma dubban miliyoyin mutane waɗanda sun cancanci shiga wuta tun ba a kai wuta bai sa a yafe musu a nan ne za ka san wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya laita haka da tilkadiya ya kai ce ina ma a ce rayuwar ta duniya ta kasance ta ce ƙarshe ba a tashin kiyama a wata suran kuma zai ce ya laita ne kun fi turaba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه wallahi ni ne wanda mutum zai gibi abin da ya aikata a nan duniya ya ga irin sabon da ya aikata yau ga shi an ce a ƙasa guda akwai ƙasar da kullum sai an yi zina miliyan 20 akwai ƙasar da kullum sai an yi zina miliyan 10 akwai ƙasar da kullum sai an zubar da ciki 20 akwai ƙasar da kullum sai an zubar da ciki 30 kuma dukkan cikunan nan ana samun su ne ta hanya ta banza ko? to don haka mutum zai jibi abin da ya aikata musamman mu mutanen ƙarshe yana dubawa haka ya duba ya ga abin da ya aikata sai ya azaka hannu bisa kai ya ce ya laita ne kun tutura ba ya ce ya kai tuna ina ma a ce na zamo turba ina ma a ce na zamo turbaya na zamo ƙasa shi ke zai an huta da ni saboda bala'in da ya gani cikin wannan yini la haula wala quwwata illa billah ya ci gaba da nadama na abubuwan da ya aikata wayanda a nan duniya an nemi shi wa'azi amma bai ji ko wa'azi ake mishi bai ji ana nuna mishi gyara kayanka an kira sallah ana faɗa mai zo kai sallah hayya ala Sallah, hayya ala fala an ce mai kaciyar fi sabilillahi an ce kume mara zaɗinakun ko? an ce mai ka je ka yi azumi an ce mai ka je ka yi kaza ayyuka na alkhairi a duniya amma bai aikata ba yana nan tare da miyagun abokai sannan ga shaidan shi kuma iyakan mugun aboki kenan to yana nan tare da miyagun abokan da yake tare da su sun hana mishi aikata aiki na gari don haka zai ci gaba da nadama a wannan yanayin na kiyama ya ce ya laika haka na tilkadiya ma agana an nemaliya yanzu ga shi dukiya ta biliyan kaza da tara a duniya ba su amfana min komai ba ba su wadatar da ni da komai ba ba su hana mini shiga cikin tashin hankali ba ba su hana mini shiga cikin bala'i ba kuma a wajen neman su na ƙarar da rayuwata tun da asuba na yi sammako na yi kasuwa ban dawowa sai dai a zo a zauna a yi lissafin kuɗi in je wajen karɓan bashi ina nan bani da aiki sai ƙoƙarin tara wannan dukiyar amma kuma yanzu ga shi wajen ƙoƙarin tara dukiyan na tara biliyan kaza amma kuma ga shi amfana mini komai ba halaka an ni sultaniya sa'an nan mulki na ya halaka gare ni da can ni ke faɗi in ce na sa doka kaza kuma dole kowa ya yi yan boshi iska in ce na sa doka akan abu kaza ba a koma abu kaza ko ba a yi ba wanda ya zai saba to yoga mulkin ya halaka wanda nan ne nake cewa a fitar da biliyan kaza a yi kaza a fitar da biliyan kaza a yi kaza a fitar da biliyan kaza a yi kaza to yau ga shi mulkin ya ƙare ne yau bar da komai face hasara sai Allah madaukakin sarki ya kori mala'iku ya ce ku zuhu fa ku zuhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين الله yake sai a ce ba mala'iku zabaniyawa ku zo ku riƙe shi fagulluhu ku sanya shi cikin ƙuƙumi ku sanya shi cikin ƙuƙumi a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a ƙara misi girma domin wannan jikin naka bai isa ya kai kan mala'iki ba muna da hadisi a sahihu muslim hadisi na 2851 imamu tirmizi ya zo shi a littafin sana'ar jami hadisi na 2579 da hadisi na 2577 daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mafi yadda cewa inna jilada jildil kafir yawon kiyama lallai kaurin fata kafuri a yinin kiyama kaurin fata ta yi isnani wa arba'una jira'an zira'i arba'in da biyu ne kaurin fata kuro inna dirsahu lallai girman hauren shi misla uhudin kamar girman dutsen uhudu ta ga hauren shi ma ya girman sakwato kenan ko? ya ce inna majalisa a halin jahannam kama baina makkata wal madina ce wurin zama na dai shi kadai zai kai fadin daga makka zuwa madina da ka inda zai yi zaune zai kai daga nan zuwa kano shi kadai ne an girmama shi ya yi girma domin ya ji daɗin ɗanɗanar azaba la haula wala quwwata illa billah an girmama shi ya kai irin wannan girma sai a ce mala'iku khuzuhu ku rike shi fagulluhu ku sa shi cikin kukumi thummal jahima salluhu sa'annan cikin wutar jahim cikin ramen wuta ku jefa shi wannan ramen na wutar da za a je da za ka jefa abu yanzu da har duniya ta kare bai kai ƙarshe ne ba a jefa ka ciki yau to da duniya na tashi ba ka kai ƙarshe ne ba to su munafukai su ne can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su ne can ƙasan wuta don haka za a ce ku sa shi cikin hukumi sun mafi silsilatin sa'annan cikin wata sarƙa zar'uha wadda ɗanɗan sarƙa ɗaya kun san sarƙa ɗiyan sarƙa ne ake yi ɗarma ɗaya a kan ɗaya ko? ɗaya a kan ɗai sannu sannu har ta yi tsawo to wannan sarƙa ɗanɗan sarƙar guda sabu na jira'an tsawon jira'i saba'in ne ɗa guda na sarƙa tsawon jira'i saba'in ne a cikin muktasar na tasirin imamul mufassirin abu ja'far a ƙwabari yake da zira'in mala'iki ba ba da zira'in na ba bibi girman zira'in mala'iki to da guda biyu yana tsawon zira'i saba'in wasu kuhu a sa shi cike a tsuke don min inna hukana layi ominu billahi la'azim wanda yana cike ashabu shimal saboda ya kasance bai yi imani da Allah mai girma ba a rayuwar ta duniya bai yi imani da Allah ba sam a wani wurin kuma za a tambaye su ake mata laga kumfi ta ƙarko? mata laga kumfi ta ƙarko ƙolulan na kuminan musalli ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخاص وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين to a wannan gurin an tambaye su an ce musu wai me yasa ku suke wannan wutar ƙalu sai su ce lamnaku minar musallin ba mu zamo cikin masu yin sallah ba yana da fassara biyu ba mu zamo cikin musulmi ba domin almusalluna su ne almusulmun sannan ba mu zamo cikin masu yin sallah ba a musulmin ne amma kuma ba su sallah walam na ku miskin ko ba mu zama muna ke da miskini ba wa na naqudu ma'al qa'idin ko mun zama muna kutsa ma kowace irin barna tare da masu kutsa mata in dai barna ce to muna kutsa mata tare da masu kutsa mata ba mu da aiki sai barna gidan giya mu ne kan gaba za mu zo ma mu ce mun sai giyar ka ba a ba kowa kyauta gidan mata kuma mu ne kan gaba na ga wani har an ba shi kyauta wai ya fi kowa zina duniya matan da ya zina da su sun fi matan da kowa ya zina da su duniya ko mace dubu nawa na ya zina da ita namanta yawan adadin amma adadin matan ba zai kasa mata dubu biyar ba don haka yana cikin guinness world record shi yanzu ya ba mu iyalin shi ma wani abun girmamawa abinda za su rika alfakari da shi saboda lalacewa wannan zamanin wakunna na kudu ma'alƙa'ide duk wata barna da ake yi tare da mu ake yinta idan kuɗin hukuma ne mu muka san yadda ake cinye kuɗin a zo kuma a ɓatar da su a gaga kuɗin sun zo amma kuma a ga sun ɓace sun yi ko ƙasa ko sama kuma an kasa gane yadda aka yi da su su suka iya wakun na nuka zibo biyomiddin ko mun zama muna ƙaryatawa ga yinin lahira muna taka da Allah daga duniya sai ka duna menene ba mu da aiki sai kokarin tada duniya hatta a tana da kin ko har sai da mutuwa ta zo muna kwatsam sai ga mala'ikun mutuwa sun zo muna sannan muka gane ashe mu yi kuskure a ba mu dawo mu gyara kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu Inna, أجل الله إذا لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله madaukakin sarki yace in ajala Allah ya zo ba a jinkirtawa law kuntum ta'lamun ina ma ake ajali ya zo mutum zai rika kuka yana wayo wayo wayo ya Allah ka ya Allah ka taimaka mini ya Allah ka taimaka mini a ƙara mini ko da minti biyu ne ya Allah a ƙara mini awa ɗaya zan zama na fi kowa biya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zan zamo mai bin suna na ƙwarai wata mai yawon tsiraici mai karuwanci za ta riƙa da wayo ni Allah Allah ka ba ni dama zan ja hijabi na da ra'i ɗari ƙasa ma ina so da ku tsirara take yawo tana kokarin jiya hankalin maza ko wanda annabi ya ce mace idan ta sa turare ma wannan ta fita masallaci ba fa ta je wajen disko ba ba ta je jami'a ba ba ta je polytechnic ba ko ta je wajen secondary ko ta je wajen wani biki ba a'a ta je ma masallaci aka yi sallah tare da ita kuma sallar nan tare da annabi sallan na a masallacin annabi cikin garin madina tare da annabi to in ta koma gida annabi ya ce ta je ta yi wanka fa inna hazaniya ita mazinaciya ce ita mazinaciya ce a gurin Allah za a rubuta ta cikin littafin mazinata to ina ga matan mu na yan uwa musulmi wanda ake tattance jiki ko da tijo na kallo yarci an ta tattance jiki ta tsuke jiki ta fita ba abin da ya dame shi ga samari nan suna ta kawo mata hari bakin kofar gida ana ta ko ko da ke annabi ya ce za a cimma lokacin da ɗa namiji ma za a riƙa kawo mishi hari da motoci bakin ƙofar gida ana fiye da shi kamar yadda ake yi da mata to haka al'amarinsu zai kasance sai ce inna hukana la yi umini billahi lazim lalle bai imani da Allah mai girma ba don shi ne haka ta faru kare shi ya ce wa la ya kudu alaƙar amil miskin kuma ba ya kwaɗaita ruwa a kan ciyar da miskini kun ga kwadaitar wannan da nake ta yi a ce da miskinai wallahi ba ƙaramin abubuwa ne akwai wanda sai ya cancanci shiga wuta sai an ja shi ana basun sa shi wuta sai a suna da dabino da ya taɓa ba wani talaka sai Allah maɗaukin sarki ya tsiya wannan dabinon yarin jaye dukkanin zunubai ne a dawo da shi a kai shi aljanna <laughs> da yawa daga cikin al'ummar annabi akwai waɗanda sadaka za ta kai su aljanna aikin da suka aikata bai taka kara karya amma wannan sadakar ita ce lokacin da almajirin ne yake bara Allah faɗi yake yi ina wanda zai ciyar da ni in ka ba zuwa Allah ka ba gobe kiyama zai faɗa muka yace lokacin da wannan almajirin ke bara da ka bayar ba shi ne ka baba, ni ne ke ina mai ciyar da ni ina mai shayar da ni ka yi tsunki ka juya ka ce ka da Allah mutanen nan sun dame mu da ka ba suwa to yau ni kuma da na saka maka da aljanna amma baka bayar ba tsunki kai ka juya don haka yau ka jaye ba ka cikin mutane na wala ta'amun illa min gislin فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام illa min غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله مدفك زفكيك فليس له اليوم هاهنا حليم أران دنيا saboda kudin shi taro ake kofar gidan shi kullum kamar an mutuwa kullum kamar za a kallar idi batun kofar gidan shi su ne manyan gari shi ne shugaban ƙasa ko shugaban majalisar ɗinkin duniya ko shugaban majalisar wanda duniya ko kuma ila a'a gwamna ne ko sanata ne ko menene ko menene matsayin shi na duniya ko sarki ko ke ko menene ko menene dai kowa na so ya matso kusa gare shi to amma a wannan yanayin bai da wani aboki wallahi mahaifiyar shi gudun shi take yi ba ta son ganin shi mahaifin shi ma da ya haife shi gudun shi yake yi matar shi gudun shi take yi ƴaƴan shi gudun shi suke yi kowa gudun shi yake yi ba wanda ke son shi ya juya gabas yamma kudu arewa ko ina gudun shi ake yi ya ga samaki wala ta'amun illa min disbilin sannan bai da wani abinci wanda yake ci face daga gislin ruwan ƙuraza ne na 'yan wuta ruwan ƙurji ne na 'yan wuta su ne abincin da ake ba su la ya akulhu illal qati'un ko babu masu cin wannan abincin face waɗanda suke masu taɓar Allah mutanen da suke masu taɓar Allah su kaɗai ne ke cin wannan abincin ruwan ruwan kurji ne waɗanda da za a ɗauki ƙasaratun min gisbiyin wayannan ruwan ɗigo ɗaya a ɗiga a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ɓata ma mutanen duniya rayuwarsu ga baki ɗaya la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sa'annan idan suka ji suna neman abinci abin marmari fa me ake ba su Allah Maɗaukakin sarki ya ce a yace azalika khairun am A azalika kairun nuzulan am shajaratud zaqqum innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لا حول ولا قوة إلا بالله Allah madaukakin sarki ce a zalika khairu nuzulan wannan shine mafi alkhairin abincin rumba ko amsha jiratun zaƙo ko kuma itaciyar zaƙo wata itaciyar ce ake kira itaciyar zaƙo muguwar itaciyar ce ko wata itaciya tana fitowa cikin ƙasa ko ta ƙone cikin wuta to ita cikin wuta take fitowa inna hata kharuju min aslil jahim tana fitowa ne can ƙasan wuta sannan in ka fitar da ita waje ta ƙone ita idan ka aza ta ga ƙasa take ƙonewa amma inda take tsira ta girma ta yi rasa ta cikin wutar jahim طلعها كأنه كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين dan da itaciyar guda idan ka dibe shi saboda muni kamar kan shi danu kamar kan shi danu Allah dan ya san yadda siffar wannan itaciyar take ta kai gaya ga muni a wani gurin kuma Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna shajaratar zakkum amul asim inna shajaratul zakkum ta'amul asim kalmuhl yaghli fil butun كغلي الحميم خذوه فأسلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم Allah madaukakin sarki ya ce inna shajarata zaqum kaga shi ɗan aljanna ga irin itacen da yake amfani da su kwan? to shi ɗan wuta shajarata zaqum ke wadda dan dan itaciyar kamar kan shi ɗanu yake to Allah ya ce ita abincin masu saƙon Allah a duniya inna shajarata zakum ma'amul asir ita ce abincin masu saƙon Allah ta za a ta aljanna ana tatsa musu lemu ko a tatsa musu mango a tatsa musu menene suna sha cikin ni'ima to ita wannan kalmuhu da haka take kamar narkakakwanta ga ta baki kirin kuma ga ta da zafi kuma sai ya na take kwalta inda take ko wanda bai sani bai je wajen waɗanda suka yi aikin titi za su faɗa mishi yadda narkakar kwalta take to kwaltar duniya ke nan fa to kamar narkakkiyar kwalta take كالمهل يغلي الحميم إن كالمهل كالمهل يغلي في البطون كالمهل كما narkake da abin nan kwalta yake idan mutum ya sha zai kama ta fasa can cikin ciki ne za ka ji abuna ta tafar fasa kana jin kamar an buɗe jikunya tana farfasa a cikin ciki ne Allah ya ce mala'iku ku zuhu ku ataluhu eh khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim yake ku ke shi ku je ku kai shi can tsakiyar jahim da yake ana gwada mini lokaci tun su. a na gama za aminu na ta tayin har yanzu dai kokombaran mu yana nan a kan wannan lithium battery da abin nan da panels ne zan mu gyara solar mu ko domin karatunmu ya ƙara samun inganci nan na biyu akwai marasa lafiya malam Hussein Adamu zuru wanda ya samu kariya ko muna roƙo Allah ya bashi lafiya sa'annan akwai wani bawa Allah yana cikin waɗanda suka aiko muna taimako babba a cikin wannan watan na Ramadan ba nan yake ba yana Libya shi ma an ɗauke shi akwai wani wanda shi ma an ɗauke shi haka dai an turo muna waɗannan miyakun sakonni na ɗauke waɗannan mutane mutanen kirki muna roƙo ubangiji Allah don girman ƙur'ani ya Allah don sunanka Alhayu alqayyum ya Allah ka kubutar da su kuma ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya Allah ka zaunar da ƙasar Libya lafiya, Allah ka zaunar da ƙasashen musulmi lafiya, Allah wannan tashi hankali ka ɗauke shi ka kai shi United States of America, Allah wannan tashi hankali ka ɗauke shi ka kai shi ƙasar Ingila, ka kai shi ƙasar Spain, ka kai shi can ƙasar Germany, Allah ka ɗauke shi ka kai shi tsakiyar fada ta gidan shugaban ƙasar Faransa. Allah ka ɗauke shi ka kai shi can ƙasashen kafurai duk inda suke a faɗin duniya. Allah ƙasashen musulmi Allah ka ba mu zaman lafiya da wadata. Allah ka ba mu zaman lafiya da wadata. Allah ka ba mu zaman lafiya da wadata. Allah ka tsare mu daga dukkanin wanda yake bin mu da shari. Allah duk wanda ke bin mu da shari ya Allah ka aikata miki kamar yadda ka aikata ba ashabul fil Allah ka aikata miki kamar yadda ka aikata ba ashabul fil amin faja'alahum ka asim ma'qul amin faja'alahum ka asim ma'qul amin faja'alahum ka asim ma'qul amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka